بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد tambayoyi da yan uwa kuka turo wanda yace assalamu alaikum malam ina maka fatan alkhairi Allah ya sa mu cika da imani amin dan Allah malam asana addu'a ina cikin damuwa ta kunci to Allah ya mana dukkan kunci tambaya don Allah na son ka yi min bayani akan salatul haja to salatul haja kamar yadda malamai suka ce babu wani hadisi da ya zo ingantacce akan wata sallah da ake ce ma salatul haja lahuma illa hadisin tirmidhi wanda hadisin wannan makahon wanda ya zo ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya roƙa masa Allah kan Allah ya biya masa bukatarsa kan Allah sai ya ce masa ya yi sallah raka a biyu sannan ya roƙi Allah ya ce Allah ina roƙon Allahumma ni as'aluka wa tawajjahtu wa atawajjahu ilayka bi du'a'i rasulika sallallahu alaihi wasallam an taqdiya ni hajati ina roƙonka kuma ina fuskanta zuwa gare ka ga addu'a da addu'ar annabinka tunda ya je ya yi nemi annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a to amma ba a kira ta salatul haja ba sai dai akwai wannan hadisin sunan sahabin ya kwanta mu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganshi yayi sallah yana sallah ya tashi sai ya ce laqad ajila hada wannan yayi gaggawa Ya ce idan kai sallah to ka yi yabo ga Allah kai salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ka buƙatar bukatarka za a baka to kaga wannan ya nuna yin tawassuli da sallah raka'a biyu wadda a ƙarshen sallar za ka yi yabo ga Allah kai salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ka roƙi abin da kake so za a biya maka bukata ka to sai dai in wannan ce amma malamai da dama sun ce babu wata babu wata sallah da ta zo da aka kira ta da wannan suna salatul haja ah, akwai sallah akwai hadisin sayyidina abubakar radiyallahu anhu cewa babu wani bawa da zai aikata zunubi sannan ya tashi ya yi sallah raka'a biyu sannan ya nemi gafara Allah a ce Allah ya gafarta masa to sai waɗanda suke ce ma wannan sallar salatu tauba sallar tuba amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam bai kira ta da haka ba saboda haka amma kuma ga ta hakikanin ta yana nan ita ma nau'i ce ta salatul haja din amma sunan ne bai zo ba hmm, sunan ne bai zo ba saboda haka babu sunan amma akwai mutum ya tawassuli da sallah raka a biyu wanda a ƙarshen ta zai yi ya boga Allah ya salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah bukatarsa kuma wannan akwai kaunar kan cewa Allah zai biya masa bukatar tasa in zo wajen yabo ga Allah ko subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi kowanne yayi ya yabo ga Allah ko la uhsi thana'a ko alhamdulillah mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma bainahuma wa mil ma shi'ta min shay'in ba'd ala thana'i wal majd har zuwa waɗannan abubuwa na kirarin ban girma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ma Allah to yayi wannan sannan kuma yayi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah sai Allah ya biya masa bukata to sannan wani ya ce malam idan mutum ya shiga masallaci yayi tahiyatul masjid sai uzuri na alwala ya fitar da shi idan ya dawo zai zauna ne ko kuma zai iya ƙara yin tahiyatul masjid ne kafin ya zauna eh to a zahir muka bi zahirin lafazi zai sake tahiyatul masjid tunda haƙƙin masallaci ne in ka shigo kar ka zauna sai ka yi tahiyatul masjid to idan kuma waɗansu kuma suna ganin cewa saboda kusanci ba su yayi ba to amma suna buƙatar dalili babu wani dalili in ban da istihsani saboda haka a cikin irin wannan sura ka bi zahirin lafazi ya fi tunda babu wani abu wanda yake zai nuna wannan uzuri ne na kan cewa ai yanzu ka fita don haka dan ka dawo ba sai ka sake ba eh. to sannan wani ya ce assalamu alaikum Allah ya ƙara wa dakka lafiya da nisan kwana Allah ya azo ka da cikawa da imani da mu baki ɗaya amin malam dan Allah ya matsayin 10 percentage yake da governors ake cire musu a mahanga ta addinin musulunci eh wannan hadayar ummal rashawa eh, kyautar da ake ba ma ma'aikaci ma'aikaci shine a hadisin ibn lutubiya eh, na wanda ya zo a ya je an tura shi ya karɓo zakka sai ya karɓo zakka kuma aka yi masa aka yi masa kyaututtuka da ya zo sai ce wannan naku ne wannan kuma ba hadiya aka bani annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau kan mimbari ce yaya mutane za mu ba su aiki daga cikin aikin da ya dora mana sannan idan sun je da Allah ya dora mana sannan in sun je su dawo su ce wannan naku ne wannan kuma kyauta aka ba mu yace me yasa bai zauna a gidan uwarsa da ubansa ba ya gani za a ba shi kyauta to wannan kaga ya nuna ita ce hadayar umma sai dai kamar inda ibnu hajar yake faɗa cewar idan mutum ya bama wanda yake da mukami kyauta domin ya ba domin wani haƙƙi nasa ya fito domin wani haƙƙi nasa ya fito to shi wannan abin da ya yi ya zamanto abu ne wanda yake bisa ittira bisa tilas yayi dan hakkin sa ya fito amma shi wannan wanda ya karba ya ci to shine ya ci rashawar shine ya ci rashawar amma shi wanda ya bayar ba zai shiga cikin la'anallahu rashi wal murtashi ba tunda shi mukrahun a la batal tilasta masa akai dan haƙƙin sa ya fito dan ya fito na'am Thank you. dokar ƙasa wai dokar gwamnati ta ce in kai aiki sai an ba da 10% ban gane ya cira a ciki ba eh. doka wace doka ce za ta tanaji wannan ai ba doka doka a ce doka ta fa a ce ka biya haraji shine kuma suna cirewa a ce a ce VAT a ce wane ne withholding tax da sauransu shine amma a ce wai a wannan 10% na gwamna ne wannan babu doka alaikum hmm. hmm. amsa wannan fatwar malam Usman cewa idan mutum ya je wajen mai POS ya bashi masa transfer ya bashi katinsa ko kuma ya masa transfer dubu goma sai mai POS kuma ya bashi dubu takwas saboda cash in ya sha wahala da samun ba mm. wannan ba canji ba ne ce wannan hawala ce hidima ce hidima ce ya yi masa ta ya karɓi kuɗinsa a maimakon ya je ya samu waɗannan kuɗin ya yi masa hidimar tunda kamar yadda idan ka tura kuɗi ake cajin ka ai akwai charges na POS akwai cajis na ATM idan kai wannan to wannan cajis ne sai dai kawai tsawwala wanda suke wanda ya tsawwala Allah sai ya tsawwala masa annabi sallallahu alaihi wasallam yace rahimallahu ra'an sam'an idza ba'a sam'an idza ishtara Allah ya ji kan bawa mai sauki mai sassauci wajen sayarwa mai sassauci wajen saye to kaga addu'a ce ta rahamar Allah wanda duk kuma baya son addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta rahamar Allah to sai je ta tsawwalawa yanda yake so amma yana son addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta rahamar Allah to ya sassauta sannan ya yace mutum ne ya shugabanci al'umma sai ya zamana kuma cewa Allah subhanahu wata'ala baya yafe laifin wani da wani sai dai ya yafe laifin tsakaninmu da shi sai kuma Allah ya sa ya tuba zuciyarsa ta raunana ya koma ya zuwa ga Allah kuma ya tuba a bisa zaluntar mutane da ya yi malam idan ya koma ga Allah da tuba da istighfari da tasbihi shin idan Allah ya karɓi aikin nan nasa aikin zai iya zama masa zai iya zama masa to bai kara wato zai zama masa kafara eh to dama wanda duk yayi irin wannan a wanda duk yayi irin wannan a ba tsayar masa da a da haƙƙi ba a fitar da haƙƙi daga wajensa ba to yana bainal alƙawfi war raja tsakanin tsoro da ƙauna, ana ƙauna Allah sai ya yafe masa ana kuma jin tsoron cewar Allah maɗaukakin sarki ba zai yafe masa ba a sai ya karɓi haƙƙi a kansa shi yasa a hadisin ubadatu bin samit cewa duk wanda ya aikata waɗannan abubuwa idan aka yi masa haddi to wannan kafara ne a gare shi wanda kuma Allah ya masa sutura ba a yi masa haddi ba to wannan yana ƙarƙashin mashi'ar Allah in Allah ya so ya masa azaba in Allah ya nufa in Allah ya so kuma ya yafe masa Allah ka yafe mana akwai idan idan zalincin na kuɗi ne in na kuɗi ne wanda ya shiga haƙƙin mutane ya fitar da kuɗin kamar ya ci dukiyoyin marayu alal misali ko ya je abin nan ya kwace ma mutane gidajensu ko filayensu ba da haƙƙi ba idan zai iya idan wannan suna hannunsa to ya bayar da su ko ba zai iya gane ko su waye ba ya bayar da su sadaka akwai hadisin da muka aikata da muka karanta a cikin tafsirin surat tauba na wata fatawa da wanda daga cikin tabi'ai yayi har aka ga masa ibn muawiya radiyallahu anhu akan wannan to sannan wannan yace ina fata Allah ya kara malam lafiya ya ji kan hajjiya tare da duk matattunmu musulmi don Allah malam mahaifiyarmu ba ta da lafiya kafar tana ciwo mun je asibiti amma ta ce ita ce ita ce ita dai tsoro take a yi mata aiki don haka ba ta yadda ba malam a yi mata nasiha sannan a roƙar mana ita da ta yadda a yi aikin domin kar hakan ya kai ga rashin tafiyarta wanda hakan zai zai bakanta ranmu sannan albarkar da gidajenmu suke samu na addu'arta yayin da ta ziyarce mu za mu rasa haka kuma malam a bata haƙuri ba a ba ƙararta muka kawo ba don na san tana jin ka Allah ya saka maka da alkhairi to a to nasiha nasihar da zan yi ga gare ta din shine ta bari a mata aiki ta nemi magani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta dawo ibadallah ko bayan Allah ku nemi magani domin Allah maɗaukakin sarki bai sanya wata cuta ba face ya sanya mata magani wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba bai sani ba to kun ga ai umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka abu umarni koyi riko da sunna ne yin haka riko da sunna ne mutum ya tashi nemi magani riko da sunna ne kuma idan maganin an ce sai an yi aiki a shine sai a karɓa akwai daga cikin sahabbai wanda akwai daga cikin tabi'ai urwata bin zubair wanda yanke masa kafa akai saboda yana da ciwo da yana ta cin kafar yana ta ci yana ta irin gangarin din nan in ba a yanke kafar ba zai kai har ya zuwa ya ya halaka shi aka ce sai an yanke kafar aka yanke masa kafar kuma hmm. lokacin da aka yanke masa kafar yana cewa kun ga yanzu yanda na zamanto dan a faranta masa aka ce ai mu ba mu dai ka ba kai tsere mun dai ka ne dan ilimin da Allah ya baka kuma ci gaba da bada ilimin sa saboda haka in har wato neman waraka ta kai za a yi ma irin mutum irin wannan tiyatar shine kwanan da aka zo aka ce za a sanya masa a ah, za a sanya masa banji wanda zai sanya shi bai san inda yake ba sai ce a'a ba zai yadda ba a bai bari in ya tashi sallah sai a yanke masa da ya tashi sallah aka yanke kafa bai ji ba saboda fuskantar sallah ba tatsuniya ba ce wannan da isnadi sahihi ba na'am na'am Thank you. Eh, wai wanda ya ci kuɗin gwamnati yake so ya dawo da su zai biya adadin abin da ya ɗauka ko ko zai kimanta ne a in ya biya adadin shi kenan kimantawar ai sai in za a yi maslaha ne in an san mai haƙƙin aka zo za a yi maslaha eh Sai ya kashe babu yana kansa shikenan sai ta neman gafara Allah Allah ya sauke a kula dai wato kada a shiga cikin wannan Allah ka kiyashe mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير الله كجكم مغباتمو الله مرسى لافيرمو الله كباس لافيا ما سلرورا أتكمو دكما تكمو وأن دسكي تاردمو منا روكانك الله كياي مسلرورا وأن دسكي تكين وأن دسكي تكين سنني الله كياي مسو وأن دا أكي غرفوا دسو منا روكانك الله كباتوسو ما سنما ما أورتا ما سنما أدوا Allah ka tabbatar musu da alkhairi wanda kuma za a yi musu aiki Allah muna roƙonka Allah ka sa aikin nan cikin nasara wanda kuma suke da wata bukatu nasu na musamman da ma wanda suke ba na musamman ba duk bukatun mu Allah ka biya mana shugabanni kuma da ake kokarin zaba muna roƙonka Allah kai mana zabin nagari Allah a cikin su Allah ka zaban mana wanda zai fi kyautata ma al'umma ya fi kyautatawa wajen gyaran ƙasa rahmatika ya arhamar rahimin Allah muna roƙonka ka sa a zaben nan lafiya Allah ka zaunar da mu lafiya duk abin da zai kawo tashin hankali a wannan ƙasa ta mu Allah ka ije shi Allah ka ba Allah ka tabbatar mana da halin aminci Allah ka sanya mana razani da tsoro yan uwanmu wanda suka samu uh, cutuwa daga girgizar ƙasa da aka yi a Turkiye da Syria muna roƙonka Allah shuhada wanda suka mutu Allah karbe su cikin shuhada wanda kuma suke rauni Allah ka uh, gaggauta musu waraka wanda suka yi asara Allah ka baddala musu daga cikin falalaka wanda kuma suke har yanzu suke suke a ƙarƙashin ƙasa wanda suke ƙarƙashin gininnuka Allah ka fito da su Allah ka fito da su bi rahmatika ya arhamar rahimin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin